السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتين ثلاثة يمتين شانا ديدي دي. goma ga watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ke kirga shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafi mai suna sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah wanda ibn fauzan ya yi wa sharha Allah subhanahu wa ta'ala ya nawwara su ya ainihin hana mu da su a jannatin firdausi da rahmatsa insha Allahu yau za mu tashi ne daidai inda mawallafin yake cewa wa man iqtasara ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'atu khalaja ala ahli al-bid'ah kulliha wa man iqtasara duk wanda ya takaita kada kaga kamar ya maka kadan sai ka takaita ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'a ka kuma takaita akan abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka rayu a kai da sauran jama'a waɗanda suka rayu tare da sahabbai to in ka taƙaita a kan wannan duk wanda ya taƙaita a kan wannan falaja ala ahalil bida'i kulliha ya kubuta daga shirin dukkan ma'abota bidiya kowanne kuma duk a tsira in dai ka tsaya a kan sunna ka tsaya a kan abun da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka rayu a kai to ka tsira daga shirin bidi'a kuma ko tsawaye bidi'a don ba ruwanka da ita me kake kai sunna wani irin tafiya kake yi irin ka sahabbai wanda kuma ka san sahabbai su suka koyi sunna daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa badanuhu jikinka ya huta domin ita sunna baka ta da hankalin jiki ko wattaraha badanuhu wa kalima lahu dinu kuma addininsa ya kubuta daga gurɓata? eh to ba ba bane ai Allah bai ce ba zikiri na Allah ba a wahala natsuwa ake yi in dai Allah ake wa zikirin to za ka samu a natsi ake yi in dai irin na manzon Allah za a don manzon Allah ba firgitacce ba ne kuma ba firgitacce a cikin sahabbai wai wani hadisi wai an ce mu haukace mu haukace har sai an ce mun sha <laughs> ka ji Allah wai mu yi mu yi mu rude mu rude har sai an ce mana mahaukata yanzu manzo Allah ne zai faɗi haka eh annabi sallallahu alaihi wasallam na tsatse ne haka su abubakar umar usmanu ali duk na tsatsu ne ba su rikitattu ba ne kuma suna girmama Allah sanda suke masa zikiri sukan girmama shi sukan yi tawabu'i akwai lokacin da inda ma ya kamata a ɗaga muryar kenan fa ana tafiya jihadi kuna Allah Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce irba'u kai ku biya hankali innakum la tad'una asamman wala ghaiba ba fa kurma kuke kira ba ba kuma wani wanda baya nan ba yana can ne ga bari ku kwalla don ya ji innama tad'una sami'an basira kuna kiran mai ji mai gani yana ganin ku fa yana jin ku wa huwa aqrabu min ahdikum min shiraqin ali yana kusa da ɗayan ku fiye da igiyar takalminsa to don haka ku bi a hankali Allah yi mana gamdakatar wattaraha badanuhu wa salima lahu dinuhu insha Allah in dai har ka tsira ka tsaya a kan sunna da aikin sahabbai to jikinka zai huta addininka zai kubuta insha Allah لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال saboda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce dole za a yi yan bidi'a su karkasa wannan addinin su daidaita shi su rarraba shi kowanne su ja su yi nasu tawaga sataftariku ummati a cikin al'umman nan tawa za a rarraba wa bayyana lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji minha kuma da annabi sallallahu alaihi wa sallam za a rarrabu din da yake za a rarrabu sai kuma ya bayyana wanda za su tsira cikin wannan halin faƙala ma kuntu ana alaihi yawma wa ashabi wanda zai tsira kawai sai wanda ya tsaya a kan abin da nake kansa a yau da ni da sahabbaina amma duk wanda ya kauce wa abin da nake kai a yau da ni da sahabbaina to ya halaka za a zo a yi lokacin da za a rarrabu a cikin wannan addinin a cikin wannan al'umma ba wai lokacin yahudu ko nasara ba a wannan al'umma amma za a samu ɓangare ɗaya wanda zai tsira wanne ne wanda yake kan abun da nake kansa yanzu da ni da sahabbaina shi ne kawai zai tsira duk wanda yake ba a kan wannan ba to bai tsira ba ya halaka fahaza huwa shifa'u fahaza huwa shifa'u wal bayanu wal amrul wadih wannan fa shine waraka in kana so ka warke daga dukkan wata bidi'a kama sunna in kana so ka warke daga dukkan wata hauragiya ka bisa abban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine al'amari wanda yake a sarari wal manarul mustaniru wannan kuma ita ce minar din da zaka hango ba za ka bata ba mai haske minar irin abunda mutan da sukan yi wa jirgin kwale-kwale sai su ɗaura dogon abu sai su sa a ci balbal a sama saboda shi ma wancan ya yi kai ma ka yi sai a rika hango juna daga nesa ba za a ɓace wa juna ba haka za a ɗaura wa gaɓa in an kusa don jirgi ya hango ya doshi gurin kar ya ɓata to in kana son kai ma ka bi irin wannan manar ɗin to ka bi kitabuwar sunna Shi ne minar a addini amma in ba shi ka bi ba in ka kaucewa wancan minar ɗin kowane ya kwale to zai je gaba daidai kai kuma sai ka kauce to ka rafe ko ba za ka iso gabar daidai ba to wannan shine minar mai kyau wanda yake mai haske wal manarul mustaniru minar din da yake da haske kenan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyyakum والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق إياكم كشيدكم والتعمق دزور قطاوة كذا إيا إن الله دمانزوس كذا كا صلى الله عليه وسلم karka zurfafa ka wuce gona da iri ka rika ganin kamar kokari kake a addini to ai ka wuce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata at ku zurfafawa wa iyyakum wat-tanaddu kashedinku shigege shigege ka kawo wani abu ka tsoma wai kai bari ka ƙara yayi maka kaɗan sunna ta yi kaɗan bari ka ƙara da bidiya wa alaikum bidinikumul atiq ina horonku da ku rike wannan addinin naku da ɗaɗɗe na tun da da kar ku karɓi na yanzu wanda za a kawo muku sabo dini kumul atiqa addini ku da dadan nan dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka bar duniya suna kansa to ina koron ku kuma ku dawwama akan irin sa to kun tsira asharu yace wa manittafa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'atu falaja ala ahli bid'i kulliha ko man tabaka ala hadhihi al-usul al-azima duk wanda ya tabbata akan wannan tushe mai girma ala al-qur'ani wa sunna ya dawwama yana rike da al da sunna wa alama kana alaihi jama'atul muslimina wal ijma'u alal haqq ya tsaya akan abun da jama'ar musulman farko suka rayu a kai da irin ijma'in da suka yi suka haɗu akan gaskiya to fa innahu yakhluju ahlul batil to zai tsere zai kubuce daga sharrin ma'abota ƙarya ma'abota barna ma'abota bidiya ya'ani ya simuhum ko zai rinjaye su in ma suka ce za su yi ja'in ja da shi to yana da hujja ba su da hujja don shi zai ce Allah ya ce su kuma nasu nan su yi su yi su gano aya babu ko ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su kuma ina manzo Allah ya ce su yi su yi su yi babu hadisi to ya kusa wato zai rinjaye su in ma kusuma za a yi ba za su iya ja da shi ba don shi shine alal haq yake akan gaskiya wa kunu ma'ahu al saboda gaskiya tana tare da shi dunahum kuma bayan su su ba akan gaskiya suke ba walau kanu kasirina kar su dame ka ko da ka gansu da yawa abin da ke rudan mutane kenan yau ba ku ganin su yan kaɗan hmm? ba ku ganin su ɗan kaɗan kar ku rabu da jama'a ai jama'a rahama eh wata jama'ar ba wata jama'ar kan ba rahama ba ne domin mun karanta a baya ai jama'a ko da mutum uku ne in dai suna kan kitabu wa sunna su ne jama'a sauran duka firaq ne don haka ina koronku da riƙe wannan ainihin a matsayin aƙida walau kanu kafirina waɗancan ko da kun gansu suna da yawa to ai aikin banza ne dama Allah yake wa aktsaruhum to duk yawanci yawa yawa ake cewa yawa yawa dalilan ma kaɗan ne kwarai ake samu kuna yin imani to idan ina sauran suke <laughs> eh, ba imani to in kace mai yawa za ka bi to ka halaka wa in tuɗi aksara man fil ardi in dai kace za ka fi mafiya yawa a bayan ƙasa yudilluka za su kanta ko ba ka bane qur'ani qawluhu واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله من كان على الكتاب والسنة wannan kenan mutumin da duk yake kan Qur'ani da hadisi ma'a jama'atil muslimina yake tare da jama'ar musulman farko salima lahu badanuhu wa dinuhu law kana wahidan ya tsira jikinsa ya tsira sannan addininsa ya tsira kuma shine jama'ar gaskiya walau kana wahadahu ko wahidan ko da shi kadai ne wa aidan yantasiru ala ahli al kuma zai samu taimakon Allah zai ringaye ma abota ƙaryan bil hujjati saboda shi yana da hujja in ma suka ce za su kara da shi yana da hujja ba su da hujja wal burhani yana da dalilai ba su da dalilai li'annahum laysa indahum illa shubuhatun wa tazifun ba su da wani abu in ban da shubuha shubuharu ɗarwa kawai wa tazifun da kuma ainihin kawar da hankalin mutane a yi maka abu kamar fari ne ashe baki kirin ne sai a nemi farin abu sai a maida shi baki ya nemo bakin sai a ce shi a fari aikinsu kenan amma in ka ce shin wannan bakin a ina aka rina shi rinin Allah ne rinin manzon Allah ne in sun ce eh sai ka ce a wace aya in sun ce eh ka ce a wani hadisi sai kaga sun yi tiri ashe su suka rina kayansu wanda ya mutu suka sa masa tsarin rini wanda bai mutu ba suka sa masa bakin rini to amma wanda kake kai fa kai kitabu wa sunna sibghat Allah rinin Allah kenan wa man ahsanu min Allah sibgha wa kake ganin yafi Allah iya rini eh duk wanda ya yi rinin da ba daga fadar Allah ba kai kuma rininka daga fadar Allah na waye zai kode da wuri asirin sai tonu eh wannan dai sibagat Allah rinin Allah wa man ahsanu wa ya fi kyautakawa rini ya rinu ba kodewa min Allah fiye da Allah akwai tambaya ce Allah ya cikin alkur'ani Allah ya gatar da mu a kauluhu satattariqu ummati fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake al'umma ta za ta rarraba ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akbara ya ba da labari akbara akbaran ma'anahu ya ba da labari labarin da ma'anarsa at-tahziru yana nufin tsawatarwa yake yi ba wai ya ce ai ba laifi za a rarrabu rarrabuwar laifi ne wani haka yake cewa yake to ai annabi ma ya ce za a rarrabu kai ka isa ka ce kar a rarraba ne eh ai wannan ba wani abu ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ne haka manzon Allah yake kash ka kyauta ba wallahi kyauta Allah bai taɓa yadda a ce a rarraba ba ƙur'ani bai taɓa yadda a rarraba ba abin da yake nufi a wannan cewa al'ummata za ta rarraba don ya tsawatar da ku ya tsorata ku kada ku kuskura ku shiga cikin masu rarrabuwar in ma har an samu an rarraba to ku sani eh lalle tabbas za a rarraba to amma ba haka ake so ba kada ka kuskura ka shiga cikin waɗanda suke rarrabuwar ana fahimta ko at-tahziru yukhbiru anna al-mustaqbali yana ba mu labarin abin da za a yi nan gaba fa a wancan lokacin amma a lokacinsa ba a rarrabu ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rarrabu ba kaga ashe rarrabuwa ba sunna bace bid'a ce domin ya ce za a rarraba kuma idan aka rarraba sauran duk yan wuta ne sai wanda suka tsaya abin da nake kai da ni da sahabbaina wanda su ba su rarrabu ba suna nan haɗe a kan wa sunna su ne kawai yan aljanna kai tsaye wanda su ba za a kai su wuta ba ma kwata-kwata amma akwai waɗanda za su rarrabu su iri su yi bidi'ar da ta kai zama kaburci ba a babbaka su gwargwadon laifinsu a maida su aljanna saboda tauhidinsu akwai waɗanda kuma in sun shiga wutar sun shiga kenan Allah ya tsare mu da shiga ko na sakon ɗaya wa ma ya hadisu min ajali maslahatil muslimina yana ba mu labari ku yi hankali fa nan gaba fa za a rarrabu me yasa yake faɗin haka min ajali maslahatil muslimina don ya zama maslaha gyara ga musulmai su gane cewa rarrabuwan nan fa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a yi ta kuma ba ta da kyau ya ce za a rarraba kuma baya son rarrabuwar kuma rarrabuwar barna za ta wanzar a cikin musulunci za ta yi barna matukar barna ba ci gaba bane ce kai yanzu an ci gaba dukkan kaza suna nan suna kokari wuri kaza ne suna kokari amma kuma suwane ba ka son suwane suwane ba ka kauna suwane suwane kafurta ne suke ne. ina alheri ruhin musulunci an rarraba shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ce ku hadu ku tafi akan abu daya kada ku rarrabu ku ɗaiɗaitu wata zahaba rihukum ƙarshe kuwar ku sai ta tafi ƙarfin ku sai ya lalace in kuka rarraba ƙarfin ku gaba ɗaya zai tsinke ya lalace ba ku da wani kuzari wanda za ku tinkari abokan gaba ba ku da wani kuzari wanda za ku ɗaga addini bai ɗaya kamar yadda in an taru ake ɗaga ƙwallo a tafi da shi ba za ku samu wannan ƙarfin ba in kun rarraba kamar yadda idan aka cire tsintsiya kwaya ɗaya ba za ta yi shara ba amma in aka haɗa kai fa aka ɗaure su wuri ɗaya sai su yi shara to haka kuma sai kun haɗu kafin ku share bidi'a ku share shirka amma kai kaɗai a can kai kaɗai a can ka ce mu share bidi'a mu share shirka yaushe za ta sharu eh domin wata shirkar in tsintsiya ƙwaya ɗaya ta zo ne ta karye in aka ɗauko ɗayar ma sai ta karye duk mu kakkarye shirka ne ta yaro to amma in muka haɗa kai wuri ɗaya tsintsiyar ta taru sai a share wurin kawai ka ganshi tas to shi yasa bawo shi yace tsintsiya madaurin ki daya in aka ce kai ai gari kaza sun zama tsintsiya madaurin ki daya kushe su aka yi eh ke ba musu aka yi amma aka ce tsintsiyar su ta tsinke sun yi ne sun tarwatse sun tarwatse to duk sanda aka ce siya tare ne, an tarwatse wani dattijo da zai da ya ga kokarin mutuwa yake yi zai bar duniya sai ya tara ƴaƴansa zai musu nasiha wasiyar ƙarshe sai ce ku zo amma ina son kowa ya zo mini da sanda ɗaya kowa ya zo da sanda sai suka haɗa su sai ce ku ɗaure su ku yi musu dame daya kai haka sai ce to akwai wanda zai iya karya mun wannan sandunan lokaci daya sai ce kai karya sai nuna ɗan auta ya sha ba wannan ina zai kare Sai ce me bin ka to kai tun da shi bai da ƙarfi kai aka ka girbe shi karya shi ba ba zai kare ba kai ba kai ba har aka je gun yayan su na ƙarshe hmm. sai ba zai kare ba ce ta hukunce dama tsunangi ne sai ce to ɗauki kai karya naka sai kalak kai ma karya naka kalak kai ma karya naka kalak ya ce to kun gani ko in kuka haɗa kanku kamar yadda kuka ce ba zai kari ba to ba mai a ku in kun haɗa kai amma in kuka ware kuka ɗaiɗaice kowa karya shi kamar yadda kowa ya karya nasa haka za a karya shi eh ya ce to na bar ku lafiya kaga sai ya bar ku suka haɗa kai suka zama haula mai albarka ‘ya'yan wannan kamar ‘ya'yan wannan jikokin wannan kamar jikokin wannan sai suka wanzar da al'umma ta gari dalili haɗin kai to don haka malaiki ina ne ya ba ku labarin abin da zai faru nan gaba saboda ne saboda a gyara al'umman musulmai kada su rarraba. wa an yakunu ala basiratin su zama akan basira za su zauna suna lura da mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce ko da masu rarraba al'umman nan sun bayyana so suna nan akan basira to abinda suke kiran mu akai din nan ya dace da sunna ka yana cikin qur'ani ka yake to ku bar musu kayan ba kamar yanzu ba wanda aka kawai za a zo da baki a gaya wa mutum shi dawa bai da ilimi ya ce kun ga sun kawo sabon addini ko eh yanzu da kun ga idan aka zo aka yi sallah ana yin addu'o'i ana kaza ana kaza yanzu su yi sun yi sallah ba sa ko addu'a jama'a haka ne ko ba ce haka ne haka ne ce suka he eh, a kawo irin wannan lissafi lissafi kuma ake addu'a sai hudumi to ka ji musa ka san su su ne shugabannin da maza Allah ya shi ku duba da irin wannan da haka kawai ba ke ci musu wai sabon addini aka kawo kuma alhali su ne suke rike da sabon abu wanda ya kawo wa'annan ɗari kum ko in ce wanda ya kawo ɗari da buwayi Najeriya yaushe ya zo don Allah ya dade eh wanda ya kawo ta dai har ta wanda ake ji da shi ɗin. lokacin da ya zo jirgin sama na aiki mota na aiki don Allah wannan sabon zuwa ne ko ko tsohon zuwa wa'inda suka kawo mana addini na akalifa A akan jakuna suka zo da raƙumma da digadigai haka ne ko ba haka ba ko da ya zo ya sami mu arna ne dama da musulunci ya same mu haka ne ko ba haka ba ne to yanzu bai kamata ce ya kawo mana sabon abu ba sai mu da muka rike tun na da wanda annabi ya bari da sahabbansa su ne za a ce wai mun kawo sabon addini sai ya tashi ya je maka he tarar ba a yi nan ma wai su ma nan wahabiyawa ne a ce eh akwai wanda da ba ya kula mu kwata kwata sai Allah ya taimake mu sai ba. kawai dai na daga ganin shi yana sallah ana ya aka yi ce to a makka ma irin naku ake a madina ma irin naku ake to kuma an ce dama a nan ne ya sauka to ya ba zan dawo in bi ba eh, Allah ne ya taimake ka eh kace to ni da naje maka hira ga irin naku ake ba irin namu ba na je Madina ma aka ji irin namu na gana irin naku na ce to wallahi ni ma na goma irin naku gani to gaskiya ɗaya ce kuma duk wanda ya ce wai ainihin makka madina ba garin kirki ba ne to kamar ya kushe Allah bai iya zaɓe ba don nan ya zaba aka haifi annabi a makka ya rasu aka binne shi a madina sallallahu alaihi wa sallam rabinsa ya sauka a makka rabinsa ya sauka a madina ko sahabban manzon Allah a wasu aka haife su a makka suka karkare rayuwarsu a madina wa'yansu kuma suka yaɗu a bayan ƙasa suka yi ta ɗaukaka addini da hadisan da suka karanta a madina duk su ne in ka je sahabi an bi shi iraki kufa da shauransu busura ana neman hadisi zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah a iraki ya rayuwa a madina kuma a can ya ɗauko hadisin eh, duk wani hadisi imma a madina imma a makka duk wata ayar qur'ani imma a makka imma a madina ko ka taba jin sabanin makkiyatun wa haya madaniyatun wa haya tun wa haya eh eh amaro kuwayatin wa haya akwai dole ko ka ki ko ka zo makkiyatun wa haya kuma ka haddace shi da haka eh dole ka ka haddace Qur'ani da haka yi da sunan tun din da baka so madaniya tun din da baka so ya za ka yi to tun da shi Allah yake so to Allah ya mana gamda kasar na'am eh annahu sayahsulu ikhtilafun sayahsulu ikhtilafun wa tafarruqun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ikhtilafun sabani wa tafarruqun da rarrabuwa sai hasulu zai faru rarrabuwa da sabani za su faru nan gaba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza hadatha hadha yakununa ala basirati me yasa ya bada labarin nan har saboda mutanen kwarai na gari idan hakan ta faru su su zama suna nan akan basira mudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana eh don haka wannan ana tafiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan haka nake tafiya ana wa manitta ba'ani ko ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ina kira ina tsaye akan wannan ka'ida akan basira da ni da duk wanda ya bi ni to mutum ko da an zo an rikice an rikice za ka same shi yana nan ala basiratin shi ba zai shiga rudani ba kuma wallahi ba ka samu malamin sunna ba ka kaɗe rudani sai ya gama da kai wallahi don za a ga abun kamar da gaske don suna da shubuha suna da shubuha za ka ga abun kamar da gaske wani in ya zo ya tsora abu a wuya ya taho ana girmama ya ka ɗauka da gaske waliyin ne Allah ya kai tsammanin ai jiya ya biro wa ya sani waliyin kuma ma ya sani daga inda zai biro eh kawai ya ka zo yana bayanai ya ka ji yana ta ɗaure a bidiyar gindi yana ta kushe tunna. sai ka gane ashe ina wala saboda kai kana tafiya akan basira duk girman rawanin mutum daga ya fara bayani ne ka gane ganga ba rufi eh hawa bushiya da jallabiya ba wando eh ya kuka gani eh mun gawa wa ya ku zuna hizrahum sai su ɗauki kayan kariyarsu kawai sai su riƙe kitabu wa sunna daga an zo da irin wannan sabanin su sai su ɗauki hizrahum kamar yadda mai yaƙi idan lokaci ya zai ɗauki kayan faɗansa to haka kuma mutumin da yake akan gaskiya an zo da rudani sai ya ɗauki kayan faɗansa ƙur'ani da hadisi kun gane hizrahum ɗin? wala yaghtarru bi kasaratil mukhalifina kuma wallahi bi yawan wa'inda suka saba mutun nan ba za su rudu da yawan su ba ko da su hudu ne a garin wannan yawan bai rudu su har su ɗimauce saboda ne suna tafiya ala basirati akan basira wala yaqtaruna ba za su rudu ba ba za su rudu ba da wannan yawan da aka zo ana ƙoƙarin rudu da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni bi kasaratil mukhalifina wal munafi'ina don yawan waɗanda suka sassaba da yawan waɗanda suke munaza'a jayayya da su bai rutar su wala yazhadu fil haqqi ba za su ne tsanci gaskiya ba suna nan a fa hadha min nusihi sallallahu alaihi wa wa sallam wannan yana daga nasihar da ya mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan nasihan ne lil'umma um-, ga wannan al'umma fi hadisi irbad ibn sariya a hadisin da irbad ibn sariya ya ba da gudunmawarsa qala irbad ya ce صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من زون الله يا إيمان صلى صلى الأصبع أنا mutum yana baka labari ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana sallah sallar asuba kaga wannan eh in kana nesa kana jin labarin eh kamar su don ka kalle shi kansa ma abun sha'awa ne hmm? sahabi kenan yace mun yi sallah bayan manzon Allah sallar asuba bayan agama sallar fawa azana ya mana wazi mau'izatan balighatan wa'azi wanda ya kai matuka zarafat min hal ido ya zubda hawaye wa wajilat min alqulub zukata sun dauko fa sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan wa'azi kai wannan wa'azi naka ka annahu ka annaha mau'izatu muwadda'i kamar wa'azin ne ban kwana wannan wa'azi yayi kama da ka kusa bari mu wannan wa'azi kamar na mai ban kwana da mu fa'autina to abin yayi kama da haka don haka mana wasiya kala sai yace usikum bi taqwallah ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah duk abinda zai tinkaro ku ku nemi kariyar daga Allah wasami'i wa ta'a ku zama masu shauraro masu shauraron gaskiya daga shugabanninku wa ta'a ku zama masu biyayya ga shugabanninku kaza mutumin da bai taurara ba yaushe zai bi wasarri wa fa'a ku zama masu sauraro ku zama masu bi wa in ta'ammara alaikum abdul ko da wanda aka shugabantar muku bawa ne fa innahu kar ku damu don nan gaba fa innahu yanda sha'ani yake man ya ishminkum duk wanda ya rayu daga cikinku fa sayara ikhtilafan kasiran wallahi da sannu zai ga sabani ne yawa ba kamar yadda muke tafiya yanzu ba idan da waninku zai yi tsawon rai da sai ya ga saɓani ne yawan gaske saɓani yadda muke tafiya a yanzu kai kai ɗaya bai ɗaya tafiya ɗaya manufa ɗaya umarni ɗaya to wallahi duk wanda ya tsawon rai zai ga saɓani don haka idan haka ta faru to kada ku bi rigubi alaikum bi sunnati ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ur rashidin da kalifofi na waɗanda suke shiryoyi duk duniya an yi ittifaqi akan su ne Abubakar Umar Usmanu Aliyu min ba'di waɗanda za su zo bayana waɗannan kalifofin wa tamassaku biha ku riko da sunnan nan tawafa lokaci zai zo fa da riko da sunna zai ba da wahala zai yi kama da rikon garwashin wuta wa abdu alaiha bin nawajid ku ƙanƙane ta da turanen haƙoranku bayan kun rike kun rungume ta ku sa haƙoranku ku ciza da ƙarfi kada ku yadda ku rabu da sunnata wa iyyakum wa muhdathatil umuri kul ka ku da duk abin da kuka ga ƙago shi aka yi muhdathat kagaggun al'umur al'amurra duk wanda ya kawo muku abu bukuka ga ban yi irin shi ba ban ce a yi ba ba yi a gabana na bari ba to kar ku bi muhdasatul umuri kenan fa inna kulla muhda kulla satin bid'a don duk abin da aka kago a bayana da ni da sahabbaina sunansa bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bid'a in dai aka tsormata addini aka ce ayi ba komi to bata aka yi balala bata ne kun ga anan fa akbarahum sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labari annahu cewa asulu ikhtilafun kathirun sabani ne yawa zai faru min ba'dihi bayan sa sallallahu alaihi wa sallam summa awsahum sannan yawa sahabbai wasiya inda husulil ikhtilafi ga yanda za ku yi lokacin da irin wannan sabanin in ya faru wannan inda zai nuna maka tsawatarwa yake akan sabanin ba ya ce ku rabu ba a'a ya gaya wa sahabbai zai haka zai faru kuma in sun ga haka ya faru to maza su yi gudu kowa ya rungume sunna in ka rike sunna a kira a kira ka ta ni nan ya mun zo na ya ta ah, ni nan ya ishe ni in in ba yake eh to wannan shi abin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su labarin cewa abu zai faru sannan kuma ya yi musu wasiya cewa lallai lokacin da irin wannan ya faru bi an ya ku bi sunnati su yi riko da sunna ta ar sallallahu alaihi wasallam wa an ya tamattaku bi sunnati ar rasu? sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innaha najatu riko da sunna shine tsira na likita ni daga dukkan fitintinu da za su zo a bayan ƙasar nan inda kana kan sunna ka tsira. Wal isma kuma shine kariya. Riko da sunna ba, minal iftiraki shi zai kare ka daga dukkan wata rarrabuwa. In da kowa ya dawo mun haɗu akan sunna, hmm. da kowa ya azar da ainihin gurbin da yake na rarrabe-rarraben nan an yi wani sarkin musulmin nan na yanzu ya taɓa gayyatar malaman ƙasan nan cewa a zo a haɗe a zo a zauna a fadarsa a yi bani ba ni ƙwarya a tabbatar da dalili mai ƙarfi a dawo a haɗu kan ƙur'ani da hadisi duk wanda dalilinsa ya dace da ƙur'ani da hadisi a faka shi gefe duk a taru kan ƙur'ani da hadisi ƙur'ani da hadisi kowa ya soke ƙungiyarsa ya soke ɗariƙarsa ya soke duk wata wato matafiya tasa a haɗu akan abin da ƙur'ani da hadisi ya ce a naɗa shugaba ɗaya sai wani ya ce ba za a yi ba ana so a maida isa izala ko eh wai so ake a maida su izala a'a in ka zo kai ka kawo dalilai wa'inda suka dace da Qur'ani da hadisi sai a yi ka kai din anan ka ai eh sai a tafiya kan kitabu wa sunna ne eh in akwai su in babu kuma ba ruwanmu da dadewa tsaye eh in babu kam ai babu kawai in babu babu babu kawai babu hmm? in akwai kuma akwai yanzu da ba a gyara Najeriya ba kuma a tafi akan kitabuwar sunna ba wanda zai ce a wannan ai kaza ne wannan ai kaza ne to Allah kyauta yanzu in aka ce Najeriya musulman Najeriya kan mu haɗe shugabanmu ɗaya in siyasa aka zo in shugabanmu ya ce ga inda za a duk a tafi akwai wanda ya sai ja da mu eh wallahi kullum mu ne da shugabancin ƙasa to amma yanzu fa wani ya ce gara arni da wannan kar ku zaɓe shi ku zaɓi arne don arne bai taɓa zagin mu ba arne bai taɓa zagin mu ba eh to yaushe za a yabun kwarai Idan Allah yaushe za mu tsira hmm? kullum haka nan muna nan kamar tsintsiya ta rile wallahi to idan har mutum yana rike da sunna ya tsira daga wannan ainihin fitina ya tsira da wannan ainihin al da zaguwa. wabbalali ya tsira daga fata ba zai fata ba wa aiban akbara har yanzu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari fi hadisin akar a wani hadisi daban yace anna hadhihi al-umma wannan al'umma ta taftariku za ta rarrabu ala talatin wa saba'ina firqa za ta rabu kungiya kungiya manya manyan kungiyoyi jigo jigo saba'in da uku wanda kowace jigo ɗaya cikin saba'in da uku din yana da rassa yana da kiraye, yana da ganyayyaki yana da furanni kai za a hmm? wannan fa tushe ne tushe tushe saba'in da hudu kullu abin nari annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma duk yan wuta ne Allah duk sai sun shigo ta illa wahida sai ɗaya kawai qalu sai suka ce man hiya ya rasulullah ka san sahabbai da kwaɗayin alkhairi da kwaɗayin su tsira da tsoron halaka suka ce ya mana wacce ce wanda za ka tsira don mu kasance tare da ita mu nisanci duk wacce ba ita ba kala sai ce man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi duk wanda kuka tarda irin addinin da yake yi yana kan irin addinin da na yi da ni da sahabbaina to ku kasance tare da shi wannan shine masu tsira wanda duk yake irin addinin da nai da ni da sahabbaina to shine mai tsira wanda kuma ya kawo abun da da ni da sahabbaina ba mu san shi ba ba mu yi shi ba to yana daga cikin wa'incan halakakku wa'inda za su shiga wuta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗa na'am to yace haza wannan huwa alladhi yanju wannan shine wanda zai tsira inda al-iftira'i lokacin da aka rarrabu min ad-dalali to shi zai tsira daga bata ba zai bata ya bi wa'ansu batattu ba inda har yana kan kitabu wa sunna wa yanju minan nari kuma in an je lahira ya tsira daga wuta kaga zai yi tsira biyu a duniya ba zai tsake ba ya bi batattu a lahira ba zai bi can wuta ba ya je wuta ba tsira ba an tsira zai tsira daga wuta yau markiyamati ranar gobe kiyama huwa man kana alama kana alaihi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu alkiram wa'anda suke kan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai da shi da sahabbansa wa'anda suke da daraja Wahaza, huwa almunaj wa hadha munjatu min alfitani ko wannan shine abun tseratarwa abin abinda zai tseratar da kai min alfitani daga fitinkinun da ake kansu a yanzu domin su sahabbai ba su ga lokacin ba waɗansu duka waɗansu kuma sun fara gani ɗan kaɗan suka koma ga Allah amma mu yanzu ma abin da ba mu gani ba sai dai wanda za a yi nan gaba kawai amma abin da aka faɗi a hadisin nan duka gashi nan ƙarara yanzu mun gan shi to menene magani gashi ka rike kitabu wa sunna sai ka tsira don shi ne maganin tsira mina fitani daga fitintinu wal shi zai raba ka da rarrabuwa wal in dai har kana kan kitabu wa sunna ba ne kiranka a wani wuri ka je wal isnatani eh, wa sab'una firqatun kullu fin nari amma saba'in da biyu ɗin can duk suna wuta kwaya ɗayan can da aka ware ita ce ‘yar aljanna illa man tamassaka bima alaihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam sai dai wanda yake kan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai ya bar musulmai a kai ya kuma yi kira a kai har ya bar duniya wa dukuluhumun to idan suka shiga wutan nan gaba ɗaya masu dawwama ne to ai laifukan su din daban-daban ne a ƙungiyoyin akwai mai dama-dama akwai wanda a ciki dai akwai sabo-sabo a ciki kan da kusa kurakurai da yawa wanda sun saba wa kitabu wa sunna amma da ɗan dama-dama to amma za su ɗan gasu kuma bayan sun ɗan gasu da su ba shirka a cikin al'amarin gwargwadon laifinsu sai su dawo aljanna wa'inda kuma shishiginsu ya yi yawa har suka zo suna faɗa da shari'ar Allah suna raya tasu to su kuma in sun shiga wuta ba za su fito ba to shi yasa anan yake cewa lallai dukuluhum shigarsu da aka ce za su yi anna cikin wuta ya ya bambanta ba dukkaninsu shiga wutansu iri ɗaya ba ne faminhum man furu. don daga cikinsu akwai wanda saboda tsabar son zuciya a saɓaninsa har ma ya kafurta to wa yadkhulun nara ma'al kuffari mukalladan shi kam tare da kafirai za a sa su wuta kuma zai dawwama ciki kam shi kam har abada mukalladan fiha zai dawwama a cikinta wa minhum man yasuku akwai wanda aikin sa fasikanci ne ya zama fasiki wa yadkhulun nara zai shiga wuta ma'al usati tare da masu sabawa Allah wayu azabu a azabtar da shi fiha a cikin wuta summa yadkhulu ba ba'da zalika sannan daga baya a zo a shigar da shi aljanna tun da baya da shirka fa kaunuhum kulluhum fin nari da aka ce dukkan su yan wuta ne la yadullu ala kufrihim ko wa inna ma yadullu ala wa'idin shadidin fi mufaraqati sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam zai nuna maka cewa akwai waɗanda za su shiga wutar amma za su fita akwai wanda kuma su kan sun yi nisa har sun kafurta ba za su fita ba wannan zai nuna maka akwai waɗanda in sun shiga wutar za su fito ba wai da aka ce kullum finnari shi kenan in sun shiga wutar duka ba mai fita ba ne hmm, ba haka ake nufi ba la ya dullo ala kufrihim wa inna ma ya dullo ala al-wa'idi shadidi yana nuna lalle fa rarrabuwan nan akwai narkon azaba mai tsanani a kan rarrabuwa ba burgewa ba ce rarrabuwar ba kuma abin da ake so ba ne dai ba mustahabi ba ne ma makaruhi ne abun ki ne sannan kuma haramun ne abun kyama ne filmu fi mu ba ragaci sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam wajen saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai narkon azaba mai tsanani da ake nunawa cewa duk wanda ya saba wa sunna to ya tabbata fa yi wasa sai ya shiga wuta wa minha ma huwa al-kufru wa minha ma huwa al-balalu wa minha ma huwa al-masiyatu wa kullun hasbihi daga ciki akwai wanda kafurci ne zalla akwai wanda bata ne akwai wanda kuma shi sabo ne kowanne gwargwadon laifinsa haka za a dumama shi qauluhu eh akwai ai gashi anan in an juya takarda wata na uku eh eh hakuri shifahu wal bayanu wal amru al الواضح da malam yace wannan shine magani shine bayani al'amari wanda yake a sarari الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل النبي صلى الله عليه وسلم bai bar mu ba sai da ya gaya mana har abun da za a yi nan gaba kuma ya nuna mana ga yanda za ka yi maganin abun in ya zo ka shiga taitayinka in abun ya zo kul ka shedinka da bin su ka yi kokari ka bi inda na bi da ni da sahabbaina lakin bayyana lana sallallahu alaihi wasallam al annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana abin da zai zo nan gaba allazi atla'ahu Allahu alaihi wanda Allah ya lekar da shi ya gano min ajali an nakuna saboda mu mu kasance ala basiratin a bisa basira in hakan ta zo mu tsaya akan hujja mu tsaya akan burhani wa hadha min nusihi wa shafaqatihi yana daga nasiyar manzon Allah da tausayawarsa sallallahu alaihi wa sallam fi annana inda hudusil ahwa'i cewa mu lokacin da duk son zuciya ya faru wal istiraki da rarrabuwa nalzumul haqqa wa nasbiru alaihi to mu lizinci gaskiya mu rike ta sannan mu yi hakuri akan rikon gaskiya don za mu sha tsangwama wa nasbutu alaihi mu tabbata akai kun gane ko fala najata illa bi zalika abadan don ba tsira in ba haka ba har abada qauluhu wal manaru al mustaniru da yace minar wanda yake haskakakke kana min adatihim yana daga al'adar mutanda annahum yabquna shay'an murtafiyan za su aje wani abu dogo madaukaki wa yabquna alaihi nara sai su dora wuta a kibal balakai min ajali an ya tadiyal musafiruna saboda matafiya su gane hanya wa yudau hadha fi bihari ana sa irin shi a cikin koguna min ajali an ta tadiyar sukunu saboda girage su rika gane inda za su dosa wa manarul islami to menene irin wannan hasken wanda shi kuma mai yin musulunci zai rika hangowa ya can don kar ya fata to minar ɗinka na addini wal kitabu wa sunna eh, shi ne aka ɗaga wanda in ka duk inda ya yi ka can kamar yadda matafiya cikin duhu suke hangen wancan hasken su yi can to kai kuma hangi kitabu wa sunna sai kai san ba za ka bata ba an gane wannan faman eh, tsara ala hadal manar naja duk wanda ya doshi wannan minar din na kitabu wa sunna to ya tsira wa man taraka hadal manar duk wanda ya bar wannan minar na kitabu wa sunna halaka to ya halaka imma fi barrin wa imma fi bahrin ko a tudu yake ko a ruwa yake li'annahu fi mutahatin don yana cikin imauta fa haza mislun fa haza matalun warihun wannan misali ne wanda yake fitar da abu a sarari littamassuki bil haqqi wanda zai nuna maka lallai wajibi ne kai riko da gaskiya kar ka je kai riko da ƙarya kai tsammanin za ka tsira wai don su wane da wane a nan suke wallahi su wani da wani in su aka turbuɗe su ba su da wani girma girman ya ƙaye. a rannan aiki duka ya koma hannun Allah in an koma ga Allah da sarkinku da talakanku malaminku mai kuɗinku mara kuɗinku a rannan kowa ya koma bawa illa atir rahman abda fate zai je wa Allah mai rahama a bawa Allah zai ce akwai mai mulki yau ma yau da dai kuna iddiyayi kai ne kake shugabantar suwa ne kai ne mai mulkin suwa ne to a yau fa limanin mulkul yau ma yau kuma wace da mulkin akwai shuru akwai shuru kala rawo yake sai na rabo na taba sarkin Kano ce daga hannu eh wai ado ka daga hannu ma kai ka rawo ya kai daga dari eh to shi ba ina zai samu wannan damar wai shi fara za ka daga hannu ba ka manta kai sarkin Kano ne to liman mulku yawman nan ba mai bada amsa ta fate shi yace lillahi wahidul qahhar mulki na Allah ne guda mata kadai ne rinjaye a yau ba mai mulki sai shi Allah ya taimake mu don haka insha Allah za mu tsaya a nan sai kuma Allah kai mu rana tsaye kafin sai mu tsora daga inda malam ya ce iyakun wata muku wa iyakun wata naɗu Allah ya mana gam da katar daidai Allah ya ba mu ladan shi kura kurakurai kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ka mu da gane hanyar kitabu wa sunna ya taimake mu da binta Allah ya ka mu da gane hanyar da ta saba wa kitabu wa sunna ya taimake mu da nisan tatta Allah ya taimaka mana da abokan addini wanda za mu tafi akan kitabu wa sunna da su Allah ka tsare mu daga dukkan wata shirka ka kare mu daga bidiya ya Allah Allah muna roƙonka ka sanya son masoyanka a cikin zukatanmu ka sanya ƙin makiyanka a zukatanmu ka sanya son masoya littafin ka cikin zukatanmu ka sanya kin wanda duk yake kin littafin ka cikin zukatanmu Allah ka sanya mana son mai son manzonka a cikin zukatanmu ka sanya mana kin wanda ke kin manzonka sallallahu alaihi wa sallam a cikin zukatanmu Allah ta arbuta mu da son sunnar annabinka da son mai son sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin zukatanmu ka arbuta mu da kin duk wanda yake kin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu Allah ka datar da mu a cikin rayuwarmu da mu da 'ya'yanmu da dukkan zuriyarmu Allah ka kare mu da kariyarka ka kare mu da tsaronka ka tabbatar da alkhairinka a gare mu duniyarmu da lafiyarmu Allah mun roƙe ka alkhairinka marasa lafiyarmu Allah ka warkar da su muna da ɗan uwa mara bakar yana can kwance muna fatan Allah ba shi lafiya da sauran 'yan uwa musulmai wayanda suke fama da rashin lafiya wayansu a gida wayansu a asibiti ko ina suke yan uwanmu ne Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su Allah ka sanya musu ikilasi a cikin zukatansu ka sanya musu tawakkali da karɓar kaddara da yadda da cewa jarrabawa ce daga Allah don su samu wannan lada na wannan ciwo Allah Ubangiji kada ka haramta musu ladan wannan jinya Allah ka sanya shi a mizanin ayyukansu na alkhairi wanda duk rashin lafiyarsa ta zama ajali Allah ka sa ya cika da imani Allah ka sa ya cika da imani Allah ka arzuta mu arzikin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah muna ka ya Allah ka arzuta mu da ilimin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah in za ka ba mu mulki ko shugabanci ka taimake mu mu zamanto mun yi shugabancin da zai zama amfani ga al'ummar musulunci mu amfana da shi duniyar mu da lahirar mu Allah ka kare mu daga ɗayan wa'annan wanda zai zama sanadin hallakar mu Allah muna roƙonka ya Allah bayinka wa'anda suke saba maka Allah ka shiryar da su a ko ina suke a duniya Allah ka haɗa mu da su a cikin shiriya wa'anda suke kan ɗa'a suke maka biyayya Allah ka tabbatar da mu ka haɗa mu akan wato sabati mu tabbata muna kan yi maka ɗa'a ya Allah Allah akwai bayin Allah da suke zaluntar bayin Allah waɗansu sane waɗansu ɓarayi waɗansu fashi waɗansu kinnafi Allah ka shirye su Allah ka dawo da hankalinsu da tunaninsu su gane wannan ba sana'a ba ce Allah su nemi sana'a ta halal wanda za su ci su ciyar da iyalansu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wa bawa ya ciyar da iyalinsa haramun domin duk naman da ya tsiru da haramun to wuta za ta ɗanɗana shi fannaru auladihi Allah ka taimake su da shiriya ka ganar da su waɗannan ayyuka ba aikin alkhairi ne. ba kuma sana'a ce. su dawo su nemi sana'a ta halal waɗanda kuma ba za su shiryu ba a cikin Allah ka san su Allah ka yi mana maganin su ka sa rikici a tsakanin su ka lalata tunanin su ka watsa aniyar su ka ɗimautar da su ka sa gaba a tsakanin su ka sa rikici su yi ta faɗa da junan su Allah ka raba ku da makaman su Allah ka raba su da basirarsu Allah ka raba su da hankalinsu Allah ka rubar da gaɓoɓinsu Allah ka nesanta mu da su Allah muna roƙonka ya Ubangiji bayinka masu nema suna ciyar da iyali da kyar Allah ka yassare musu idan kuma haka ka kaddaro musu Allah ka sa musu basirar, gane wannan kaddara su karɓe ta hannu biyu don su samu ladanta ranar gobe kiyama Allah waɗanda ba su da sana'o'in yi Allah ka sama musu sana'ar yi wanda za su samu alkhairi ta duniya da lahira Allah ubangiji waɗanda kuma suke da sana'o'i yan kasuwa Allah ka sa albarka a kasuwancin su manoma Allah ka sa albarka a noman su makiyaya Allah ka sa albarka a kiwon su Allah ka sanya albarka a sana'ar dukkan mai sana'ar hannu Allah ka sanya albarka a sana'ar dukkan ma'aikacin ofis da ma'aikacin kan hanya da ma'aikacin da duk yake aiki domin ya ci halal Allah ka taimake shi ka sa albarka a cikin nemansa Allah muna roƙonka ka daidaita tafiyar mu tare da malaman mu ka daidaita tafiyar mu tare da shugabannin mu akan gaskiya Allah muna roƙonka ya ubangiji da talakawan mu da masu dukiyar mu masu mulkin mu da waɗanda ake mulka Allah ka daidaita tafiyar mu akan tauhidi ka daidaita tafiyar mu akan sunna Allah muna roƙonka ka raba mu da zamewa ka daidaita tafiyar mu akan dukkanin ainihin abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka ka haɗa tafiyar musulman duniya Allah ubangiji akan kitabu wa sunna Allah ubangiji muna roƙonka wa'anda suke neman halakar da bayin Allah suke jan su akan son zuciya a ko ina suke Allah ka toshe basirar su ka lalata tunanin su Allah ubangiji ka taimaki waɗanda suke bin su da ganewa su dawo a tafi akan littafinka sunnar annabinka tafiyar da sahabban annabinka suka rayu a kai ya Allah Allah ka karɓa mana addu'o'inmu Allah ka ba mu alkhairin duniya da lahira ka kare mu da damuwar duniya da ta lahira Allah mun kare ka da bukatunmu wanda muka ambata da wanda bamu ambata ba damuwowin da muka ambata wanda bamu ambata ba Allah ka san su ka san mu ka biya mana bukatunmu ya ubangiji akwai bayin Allah da suke cewa a sa su cikin addu'a to Allah ka san su akwai wani bawan Allah Aliyu ya saya mana fifiku wanda muka fara yin wa'azi da su a jiya a wajen walima mu sa shi a addu'a dama abin da ya saba yi ne yawanci wa fifikun mu shi yake da mana Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya masa albarka akwai kuma bayin Allah da suka sai tabarmi wanda dama wa'annan tabarmi su muke shimfidawa a nan nuru islam muna yi muna yin karatu sannan shi muke shimfidawa in mun je wajen walima su ma wa'annan bayin Allah Allah ya saka musu da alkhairi akwai kuma neman agaji da muka yi domin a yi wa shi wannan ɗan uwa namu aiki a asibiti muka ce muna neman in akwai wanda zai taimaka da rance saboda abin da aka ɗora masa yana da yawa kafin a ci kasuwa domin a maida masa akwai bawan Allah da ya kawo mana wannan kuɗi ko muka je aka yi masa aiki sannan kuma da aka ci kasuwa Allah ya taimake mu mun mayar masa to don haka Allah ya saka shi da alkhairi Allah ya saka shi da alkhairi Allah ya yalwata dukiyar shi Allah ya sa albarka duk waɗanda suke taimakawa addini da dukiyarsu suke taimakon bayin Allah da dukiyarsu a ko ina suke Allah ka san su Allah ka taimaka musu Allah ka tsare su daga dukkan su muna roƙonka Allah za mu yi tawassuli da salatin annabinka da basmala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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan baiwar Allah wanda ake ce da ita binani ta turo mana sola ɗaya a nan masallacin don haka gashi na an tona rami don haka mu dai ba mu samu wani wanda a mulki yayi mana irin wannan ba muna fatan Allah ya sa abin da za ka yi nan gaba ma ya haka Allah ya sa kuma mazan da ake zaba a mazayin mazaje su kuma su nuna su maza ne mu ga me za su yi mana su kuma Allah Ubangiji ya saka wa mai taimako duka da alkai abin da yake so Allah ya bashi don haka ita wannan bayawar Allah abin da ta yi Allah ya mata Allah Ubangiji ya bata abin da kake so domin dama sakamakon da Allah zai maka ya baka abin da kake so bismillahir rahmanir rahim hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله